بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan safiya safiya ta asabar ta 29 ga watan fulkada a shekara ta 1434 kuma daidai da biyar ga watan goma shekara ta 2013 miladiya za mu ci gaba a karatun wannan littafi mai albarka littafin muwatta malik inda za mu tashi a kitab na 49 inda imam malik ibn anas ya ware wannan kitab da guda domin bayani kan abin da ya shafi siffa ta zati na manzan allah sallallahu alaihi wasallama da kuma sauran waɗansu al'amurra da suka biyo baya isa malik ya ce kitabu sifatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kitab ɗin da zai bayanin sifofi na manzan allah sallallahu alaihi wasallama wa qadaya ukhra da kuma sauran waɗansu abubuwa lalle ilalla wannan yana nuna mana irin tashi tsaye da al'ummar musulmi suke da shi a kan cewar sun gane siffa ta wannan annabi farin jaka da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam lallai sanin siffarsa ba karamin alkhairi ba ne kuma ba karamin matsayi ba ne asali ma yana cikin ta'arifi na hadisi da ake da shi idan ka ce menene hadisi sai ka ce kullum wadifa ila nabi sallallahu alaihi wasallama min qawlin aw fi'lin aw taqrir aw sifatin khalqiyya aw khulqiyya ko siffa ta halitta ko sifa ta tabi'a daga sanin siffa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba karamin al'amari bane kuma karatu ne da zai yanke gardama da zai fayyace na abin da yake daidai da wannan ba daidai ba sau da yawa kana jin mutum ya ce ya yi mafarki ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma kai ka yi mafarki ka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko su yi mafarki su ce sun ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to yanzu menene abin da za ka iya cewa e shi ne ko ba shi ba ne kuna jina da ke ko to idan aka ce kasar siffa ta maza Allah sallallahu alaihi wasallama to lalle ilalla ka riga ka abu na zaka ce wa mutum siffanta min shi zaka ce siffanta min shi ma'ana siffanta min abin da ka ce ka gani sai ya zamana abin da ya siffanta maka ya sha banban da abin da ka gani a rubuce abin da ya siffanta maka ya sha babban da abin da yake a rubuce kanin manta ita siffa ta zatin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama Allah madawakin sarki bai bai ma shaidan damar ya yi shiga irin wannan siffar ba kamar yadda ka san shaidan zai iya shiga irin ta abokinka zai shiga ta sirikinka zai iya shiga ta malama duk wani wanda ka sani shaidan zai iya yin shiga irin tashi ka gan shi a mafarki ka gane ko yana cuno maka kare ko yana maka wani abu sai ka ce a yanzu wani da yake abokinka kake abokantaka da shi da zuciya ɗaya kuma shi ne ya zo ke maka kaza a mafarki wannan shaidani ne kirka taɓa jin cewa abokinka ne da yawa kuma samu lokaci a shekarun baya sai ga kawance tsakanin mata ko abokantaka tsakanin maza ta warware saboda a cikin dare ya yi mafarki ya ga abokinsa abokin nashi yana cunno mashi kare ko yana koro mashi miciji ko yana kaza yana kaza yana kaza sai ce abokin shi ya riƙe da zuciya biyu kuma ai abokin shi maye ne duk an yi waɗannan abubuwan alhalin ba haka bane shedan ne yake shiga irin ta abokin ka domin ya katse wannan alaka da ke tsakanin baya son ya ganta to amma ita shiga fita ta sifa ta manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama Allah ta'ala bai ba shi dan damar wannan ba ba zai taba iya shigar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba wannan baya hana yayi shiga ta wani ya maka kare cewa shi manzan Allah ne tsaka sai mu bambance asalin abin da yake siffa ta manzo Allah su yadda aka san shi shaidan Allah bai ba shi iko zai iya wannan shigar ba amma siffa ta wani balarabe to zai iya wannan shigar yanzu ka ganin shigar sai ƙaryar cire shi manzo Allah ne musallar salamatu lafiya to wannan karatu da wannan ah, littafi da malik ya ware don ya yi bayanin sifa ta manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama lalle ba karamin al'amari ba ne idan mutum ya ce maka ya yi mafarki ya ga manzan allah ta'ala lalle ilalla mafarki na ganin manzan allah ba karamin mafarki ba ne ba karamin alkhairi ba ne kuma duk wanda ya yi mafarki ya ga manzan allah a sifa ta manzan allah din manzan allah ya gani kun ji jumla ta da kyau kun na ce kuma mai ta za ku mai ta yaya duk wanda ya yi mafarki ya ga manzan Allah a siffa ta manzan Allah ɗin ba a siffa ta wani ba ko ta wani abu ba to manzan Allah ya gani abin da ya rage maka sai ka ce siffanta mana wanda ka gani sai ya koro maka tun dai ba ya mafarki ya shi ba sai ya koro maka kai kuma daman ka san siffarsa a littafi a rubuce kuma wanda suka ba da labarin waɗanda suka zauna da shi ne shekaru aru aru رحمه الله عز وجل باب ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم باب أبن ديزو زي بيان صفة ذات من ذن الله صلى الله عليه وسلم فرن جميعنا صلى الله عليه وسلم قال حدثني ما قال حدثني عن مالك الربيعة بن أبي عبد الرحمن الربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجاد القطط ولا بالسبط بعثه الله على رأس أربعين سنة فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين وتوفاه الله عز وجل على رأس ستين سنة وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم باب ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم باب أبن ديزو زي بيان صفة من زن الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عن مالك شي عبيد الله ابن يحيى الليثي يجي حدثني عن مالك yahya ibn yahya al-laythi ya karanta da ni wannan daga malik ibn anas ar-rabi'a ibn abi abdurrahman daga malam malik shine rabi'a dan abu abdurrahman rabi'a yana cikin dadaddun malaman malik shi ya kira farrukh al-madani al-faqih rabi'atul ra'ay kenan babban malamin ne yana cikin manyan malaman malik sosai da sosai na farko farko malaman malik ibn anas an anas ibn malik daga anas ibn malik khadimu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mai hidima a gidan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi Anas ibn Malik yana cikin hutam yana cikin masu hidima ga tumar shi ta ɗauko shi ta kawo shi wurin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ta ce ga wannan ɗana ta ya rasulullahi maka hidima kawai ta ɗauko shi ta kawo shi ta ce ya rasulallah ga wannan ɗaya maka hidima don ta san inda ya zauna gaban manzan Allah yana jin numfashin manzan Allah ba karamin karatu zai yi ba ina ba ta manga to haka anas ibn malik ya yi tsawon shekara goma a gidan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi ne shi mishi sa eh tun yana ba yaro can kasa ba ya dan tasa ina manzo Allah zai shiga yana nan manzo Allah yayi baki cin gida ne yana nan manzo Allah yayi baki waje ne yana nan ai mata akwai hazikai akwai masu dabara ana salama ya mishi addu'a ya ce allah ya sanya ma duke shi albarka allah ya ba shi yaya allah ya mishi tsawon shekaru ya kasance anas ibn malik ya sami yaya tamanin da wani abu ya rayu shekara ɗari ya kasance na binansa sau biyu yake yaya a shekara wanda yake dabino sau nawa yake aya shekara so da eh wani ba saboda haka anas ibn malik ya zauna da manzan allah ya gashi ya zauna da shi da dare ya zauna da shi da hansi ya zauna da shi da rana ya zauna da shi goshin almuru ya zauna da manzan allah sallallahu alaihi wasallam anas ibn malik khadimu rasulullah sallallahu alaihi wasallam abu hamza ya zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine annahu lalle shi rabi'atul ra'i sami'ahu ya ji Anas ibn Malik ya kuli yana cewa Anas ibn Malik yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance laisa bi tawilil ba'in bi tawil ba dogo bane al ba'in dogo tan wanda yake ya miƙe ya zankare ta yadda yana tafiya yana kaɗawa zo wani in sa ya tsayi ka lura da kyau duk wanda yake sa ya mutum ne dogo za ga yana tafiya yana rangaji kun lura da kyau kun gane wannan da kyau ka iya tuno wani mutum da ka sani dogo ne yana tafiya yana rangaji ka tuna wani mutum dogo da ka sani wanda yake tsayin shi ya kai tsayi za ga yana tafiya yana kadawa yana rangaji haka a ba wai rangaji na mayi ba za ga dai ba a tsaye dir yake ba yana dan kadawa haka ya ce an sallama ba dogo ba ne irin haka wala bil qasir hakan nan kuma ba gajere ba ne kukub kenan wala bil qasir al ba'in ba kuma gajere ba ne kukub ba guntu ba ne kenan menene tsaka tsakiya ne صلى الله عليه وسلم وليس بالأبيض باكما فريبني fari فريبت wanda yake babu sirkin ja a ciki kasan akwai fari yanzu in ka dubi shifar mutanen indonesia ko mutanen malaysia akwai wanda ya taɓa ganin mutanen malaysia za a ga su farare ne to a je wannan ba fari ba ne ai an san zabaya eh ya kake ganin fari na zabaya babu ratsin ja a ciki to shi arab salamun ba fari ba ne irin haka nan wannan cuta ne ai shi ne al'abiyat al'amhak fari da yake fadi wanda yake babu ratsin ja a ciki wala bil adam shi kuma ba asmar ba ne ba yalo ba ne kullum ba irin yalo ɗin bannan ba ne haka tar alba'in la wala bil adam ba yalo ba ne adam ba adam ba ba adam ne mai nasar ba wani al'ada ya zaga alfi wallan ta shiga wala bil ja'ad al hakan nan kuma ba ba gabjejen kato ba ne a uzbillah haka shi ne asalin jihar gabceci kai ka san wani wani in ka gan shi da gani sai ka ji ka tsorata <laughs> saboda gabjejen kato ne kewan ba gabjejen katon ba ne to wani gana ganin shi ya gaza ya gasa cikin sojoji ko kai wani yana ganin sai haraka da kai da babar ɗanka gaba ɗaya ɗauke kawai a je gefe guda wala bisabiq haka nan kuma ba mutum ne haka da yake sakakke ba haka sakakke haka ba ba ku zadi a uzubillah to waɗannan su ne abinda suka shafi siffofi na zati na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Anas ibn Malik ya zauna tare da shi kamar da muka bayani yace laysa bi tawilil ba'in ba mutum ne da yake dogo haka ba har karshe hadisin anas anas ibn malik ya ce ba sa wallahu ala ra'si 40 sana Allah maraukin sarki ya aiko shi a matsayin manzo ala ra'si 40 sana bayan ya cika shekara 40 fa aqama bi makkah ashar sinin ya zauna a makka tsawon shekara goma nawa kenan 50 wa bil madinati ashar sinin ya zauna a madina shekara goma nawa kenan 60 wato wafahu Allah azza wa jalla Allah madaukin sarki ya dauki ransa ashe manzo Allah ya mutu sallallahu alaihi wasallam saboda waɗanda suke jana'izan ne suka faɗa su ne Anas ibn Malik nan ya ce wata wafahu Allah Allah ya dauki ransa ala rasu 60 sana akan ya cika shekara 60 bayan ya cika shekara 60 in ka ce kuma manzo Allah bai mutu ba kenan yau shekara shi nawa da haihuwa to sannan ka ce manzan Allah bai mutu ba to yanzu yana ina yana matsayinsa manzan Allah za a zo a dinga fadace fadace wannan ya ce sunna wannan ya ce bid'a shi kuma yana kallo bai ce ufan ba wannan ya ce yayi daidai wannan ya ce bai daidai ba kuma yana kallo shiru bayan Allah ta'ala ce innaka mayitun wa innahum mayitun abin da suke da aqida manzan Allah bai rasu ba wai yana zuwa da inda yake maulidi gani eh wai na zuwa da inda ake maulidi isa za ga akwai lokacin da ana maulidi ana maulidi sai ga an tsatsaya an tashi tsaye lokacin da mai karantawa ya zo nuna yake karanta sai ga kowa tashi tsaye eh wa daidai lokacin ya iso eh akwai wurin da an sai a tashi tsaye <laughs> eh wato sai kare sai kare sai na suka gano ta yi tsaye su da suka zauna tare da manzo sallallahu su Abubakar Siddiq shi haka ne idan suna zaune a majalisi manzo Allah ya zo haka suke ta yi tsaye wani abu na daban kuma kenan su ma wannan zai gani bahiri hakikanin gani tabbas قال رحمه الله وتوفاه azza wa وجل Allah madaukin sarki ya dauki ransa a larasi sittin na sana bayan ya cika shekara sittin haka anas ibn mali ya faɗa aisha kuma ta ba mu labarin siffar kafanin da aka yi wa manzan Allah ta ce kuffina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yi ma manzan sallama kafani bi thalathati abin nan afwab da kafani guda uku bidin farare na uku sahuliyatin abin nan sakar kasar yaman laysa fiha qamisun wala imama a rawanin da likafanin da aka mai ba a ware rawani ba ba a sa rawani ba ba kuma sa riga ba haka fata ce an yi amma haka kawai wani ya zo ci muku manzo Allah bai rasu ba wai manzo Allah ya faku قال رحمه الله وليس في رأسه ولحيته وليس في رأسه babu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa lihiyatihi da gemunsa ashe yana da gemu sallallahu alaihi wa alihi wasallama sallama yana da gemu ba wani da tsatse ba wani haba shaka take ba abin nan ba babu 20 sha'aratan babu gashi 20 da suke fari kullum da ke ko akan manzo sallallahu alaihi sallama da gemunsa akwai farin gashi furfura kenan amma ba su kai ashirin ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama iza an roto daga eh, tabaqat na ibn sa'ad daga anas ibn malik cewar ah, gashi goma sha bakwai ne zuwa goma sha takwas farare silan gashi daya biyu uku goma sha bakwai zuwa goma sha takwas su ne farare a jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a gashin kansa da gemunsa kasan an ɗauko maka siffa ta manzan Allah sallallahu alaihi to sai mutum yi mafarki ya ce maka ya ga manzan Allah sallallahu bayan karatun nan da muka ji ya ce ka ce mai ya ka gan shi sai ce kai ya gan shi wani dogon mutum ne za ka ce ya shiru faɗi ba shi ka gani ba ko ba zai je ba ɗaya kenan ya ka gan shi ya ce ya gan shi wani balarabe babu komai a haɓasa a ba shi ka gani ba ka gani ko sai ce ya gan shi da gashi da gemu a haɓa shi gemun ya ci kabari bat a ba shi ka gani ba eh, eh da ce ba gemu ne don sai tuno cewar haifi kuna barin gemu sai ce ya gashi da gemu gemu kuma fari fat ce ba shi ka gani ba eh yawa kullum da ke ko ya ka gashi na gashi fari fat a ba shi ka gani ba imana eh tun da ke yanzu ga abin da gani wannan magana fa kar mu ɗauke ta ƙaramin magana imamu turmuti ya ware littafin su da guda الشمائل المحمدية المصطفوية ويا واري سني كان abin da ya shafi manzan sallama kadai a ciki ya ware babi babi babi kan siffata zata zatin Allah sallallahu da ya gama sai ya biyo shi da mai manzan Allah ya fice me yake ci me yake sha ya yake fira ya yake kaza ya yi gaba daya abin da ya shafi shama'il dinsa ya yake kaɗan baƙinsa ya yake kaza ya yake murmushi duk haka za mu samu bangare da yawa a cikin wannan kitabin da ke gabanmu alhamdu dai mu ji cewar lallai ilalla malamai sun tahi tsaye wurin tantance siffa ta manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama dan nan gaba kada wani ya zo ya ce maka ya yi mafarki ya ga manzan sallama ka ce haka ne a ka tambaye shi ya yi ganshi shi gaskiya ne ka ga manzo Allah kai gaskiya alhamdulillah duk wanda ya mafarki ga manzo Allah lalle ba karu mafarki bane akwai alkhairi yana cikin mafarki ma ya masu alkhairi ya ga ganshi bawan Allah sai ce masa hum wallahi na ganshi wani gajere a ba shi bane ya eh, ba shi bane yace yace ya ganshi ya ga ganshi ya gan yace ya ganshi wani baki a ba shi ya gane ba eh ba imana amin darasi ya ke gan shi ya ce ya gan shi jajawur a bashi shi ka gani ba ƙara rahimahullah wa azawajal babu ma fi shifati isa bin maryam alaihi salam wa dajjal dama mala kitabu sifati nabi sallallahu alaihi wa qadaya ukhra da waɗansu batutuwan kuma daban yanzu babi na biyu shine babin sifar annabi isa alaihi salatu wassalam da kuma bayanin sifar cutar kenan wannan babu yana da matahiya guda nawa guda biyu babu ma ja fi sifati isa bin maryam babin da ya zai mana bayanin sifar annabi isa dan na maryam da دجوجل qala wa عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال ليس لو له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم قد رجلها فهي تقطر معا متكئا على رجلين أو على أواتك رجلين يطوف بالكعبة فسألت من هذا قيل هذا المسيح ابن مريم ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية فسألت من هذا فقيل لي هذا المسيح الدجال الله يسأله قال وحدثني عن مالك يتي إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة يا كرنت دني ونن an nafi'in daga malaminsa nafi maula bin umar an abdullahi bin umara daga abdullahi dan umar umar dan khattab anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ara min lailati inda al ara wani irin fili ne madi ne ko mudari eh ta zama madi eh nunu kuma bi to ai nunu ta tabbatar da ara fi'ili ne kuma fi'ili baya daukan abin nan kasara shi yasa aka samu nunu kaya din arani laila ara wani fi'ili ne mudari ne ko mudari ne ko mazi ara ya nuna ara ina gani aranin lailata ina ganin wannan daren ko a wannan daren ina ganin inda ka'aba a gindin ka'aba fara aito rajulan ina gani sai na ga wani mutum adam wani mutum tsayayyen mutum tirarren mutum ka ganin adam bai zama al'adam ba kuna jin kyau na ku wancan da muka ce baya cikin siffar ta manzo sallallahu alaihi wasallam al-adam ne wannan kuma adam ka ahsani ma anta ra'in kamar abinda mafi kyawun abinda kai kake so ka gani ka ahsani ma anta ra'in mafi kyawun abinda kake gani min udumin rijal cikin siffa ta mutane lahu limmatu yana da limma idan aka ce limma shine gashin kai idan ya sauka ya gangaro zuwa ga Allah ya sauka ya wuce tsawon kunne gashin kai da ya sauko zuwa ya wuce kunne shi ya yi kira ya sauko ƙasa sai ya kira limma laholin mutum yana da gashin kai ya lolo ka sani ma an tara'in mafi kyawun abin da kai kake so ka gani milan limam na gashin kai da yake saukowa ƙadar jalaha ya tace ta ya tace gashin ya tace gashin fahiyya ta ƙurma tana daga ruwa kasan ƙarshen lokacin da gashin yake ya lolo kenan yana daga da ruwa mutakiyan ala rajulai ya jingina da mutane guda biyu wannan fa mafarki ne manzo Allah sallallahu alaihi yi fa yake faɗa mana mafarkin au ala awatiqi rajulain ko kuma ya jinginu ya dafa abin nan eh, kafaɗin mutane guda biyu ya tofi bil ka'aba yana da a ka'aba fasa'altu sai yi tambaya na ce man haza waye wannan ƙin sai aka ce haza almasih ibn maryam wannan shine almasih dan na maryam ashe almasihu suna shar'antacce kullum da ke suna shar'antacce masihul baraka ma'ana mai albarka kenan nan duk wanda ya taba makaho ya warke ya taba abaras ya warke summa idza ana bi rajulin kawai sannan kawai sai ga wani ga wani mutum ja'adi wani gabjeji. kafaf da kake tabjejin ƙato malam awar al'ayi yana da mai awar al'ayin yumna ba shi da idan dama idan shi na dama babu gefen shi na dama nan gaba ɗaya shafaffe ne babu idan babu gurbin idan kuna ji da ke ko? shi idan babu gurban idan babu nan gefen dama gaba daya shafaffe ne ka hannaha batun tafiya kamar ka ce wani abu ne da yake ya riga ya bayyana saboda haka idan ido ya zama ɗaya kuma ai zai ƙara fitowa ne uzbillah fas'altu man sai na tambaye waye wannan faqila ne sai aka ce da ni hazal masihu dajjal wannan fa shine masihu marashin albarka ad-dajjal titirin makarecin nan jujal kenan shine jujal hadisin ya faɗa mana sifar annabi isa alaihi salatu wasalam kuma ya faɗa mana sifar jujal sifar jujal gefensa fuske shi gefen dama a fuskarsa shafaffiya ce shi jujal ido ɗaya yake da shi ba shi da idanu duka biyu kuma gabjejen ƙato ina fata mun fahimci wannan da kyau to tambaya nan ita ce a ina manzo Allah sallallahu ya gani eh a mafarki kuma gaji mun karanta a baya cewar musamman a darussa na akida cewar jujjal ba zai shiga maka da madina ba eh sai kuma yanzu ya gan shi a ka'aba to duban ne yauwa sai ke ne yake nuna mana yanzu abin da ya wuce ne filmavi shi a nasarar yake ba mu labari amma lokacin da jujal zai bayyana a matsayin shi na jujal kun gane ko to a wani lokaci ba shi ba shiga maka ba shiga madina da ka babu cin karo tsakanin wani hadisin na mafarki an tun da mafarki annabawa gaskiya ne babu cin karo tsakanin wani hadisin da kuma wani cin hadisai din da muka ambata kar mu tamanin ya ce wa qabaya ukhra babu yana ɗauke da waɗansu abubuwa daban qala babu ma ja fi sunnati fil babin da yazo zai mana bayani fi sunna na abin da ya shafa sunna fil a halitta da ubangiji subhanahu wata'ala iwo mutum tun karan fari ɗaya kenan ko kuma fil fitra akan abin da annabawa suka kasance a kai tintini saboda ko abubuwan da za a ambata abubuwa ne da annabawa suke a kansu tintini قال وحدثني عن مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبولي عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال خمس من الفطره تقليم الاظفار وقص الشارب والنتف الابط وحلق العانه والاختنان والاختنان قال باب ما جاء في السنه باب da ya zo zai zayyano mana sunoni na annabawa fil fitra a wurin halittar da Allah ta'ala yi qalawa da zini an malikin ibnullah ibn yahya al-laythi yace yahya ibn yahya al-laythi ya karanta da ni wannan daga malik ibn anas an sa'id ibn abi sa'id al-makhuri daga sayyidina abu sa'id al-makhuri ana bihi daga babansa abu sa'id ana bi hurairah radiyallahu an daga abu hurairah Allah ta'ala ya kara mushi yadda عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمني أنه قال لن شيء أبو هريرة يتي خمس أبو بير من الفطرة سنة لك شكين سنونين النبوة أبو بير suna daga cikin sunnoni na annabawa tuntuni shari'o'in da suka gabata sun yi ittifaki gaba daya da shari'a manzo Allah da ta annabi Isa da ta annabi Musa da ta annabi Shu'aibu da ta annabi Ibrahim duk sun yi ta itifaki akan waɗannan abubuwa waɗannan waɗannan abubuwa ne ta kalimul affar yanke a kaifa yanke farce baya cikin tsari na musulunci mutum ya ba farcen hizululu ƙazanta ya shiga ciki duk ƙazanta da ciki babu tsafta a ciki iza kuke ganin waɗanda ba sa biyayya ga annaba sun bar farcen zonunu an sanya mashi jamfarce an yi waye an yi waye arna abin nan kaga arna sun bi kaga wasu tsirarin musulmai da ba san menene musulunci ba su ma sun bar farcen su wannan baya cikin tsari na annabawa gaba daya ana yanke farce kalora da ke ko an kuma za ka yi ka tabbatar da ka yanke farcen ka in kana ganin kafin lokacin laye zai maka yayi maka nisa to yau da mana 29 ga watan zulhijja ina za ka iya yanki farcen ka yau ko kai aski domin idan an shiga goman farko na hijja muna 29 ga in an shiga goman farko na hijja ga dukkan wanda zai layya to ba aski ba yanki farce har sai ya yanke a layyarsa takalimin azfar yanke farce wanda ana yanke farce tsari na musulunci ba mutum baya barin farcen shi yayi zololo kazanta ta shiga ciki wa ai sai gaji wani ya ce wai ai yana kankarewa abin me kake kankarewa ai ba abin da an dai farcen yana na farcen ai shi ke tara su kuma duk kazanta kura cewa duk in cututtuka duk in sun zo wurin sun samu mafaka ne sun zo wasu cututtuka sai micro ne kanana ne sosai kai ko baya gani balle ka karkare har sai sun taru daga ba cikin tsari na musulunci mutum ya bar farcen himar tsafta wa kasu shari da rage gashin baki gashin baki rage shi ake yi ba yanke shi ake yi ba a ɗaɗe shi baki ɗaya ɗaya kenan ba kuma barin shi ake yi kamar muzuru ba za ga wani gashin baki shi ya yi haka ya zama kamar wani irin kumurcin muzuru ɗin nan da yake cin kaji ba irin shi ake ba mun zama kenan biyu kenan ku lura gashin baki ba aske shi ake tantal ba ɗaya kenan ba kuma bane shi ake yi buzuzu ba rage shi ake yi na uku wannan tuful ibuki da tsige gashin hammata gashin hammata tsige shi ake yi to akwai zafi ko ba zafi eh zai ciro da wannan hannu ake cirewa da hannu hagu shi ne abin da ya fi an mutum ya aski ya yi kullura sai dai malamai suke cewa wurin matattara abin nan kazanta ne da sauransu haka idan mutum ya tsige akwai zafi to amma kuma za a samu kafa da iska take shiga da take kara wa mutum lafiya saɓanin ya aski idan ya aske eh ya aske shi ne amma ba samu kafar da iska za ta shiga ba kun gane bambanci tsigewa yana fitar da kafa iska tana shiga tana kasan jikin ɗan adam akwai kafofi ai amma askewa yana aske shi yana rage wannan ƙazantar duk wanda mutum ya yi ko ya aske ko kuma ya zamana ya tsige amma dai kira mutum ya bar gashin hammatansa ya zama ya yi buzuzu ya kaga ya zama matattarar kazanta kawai kenan ko da mutum wanka yake yin bai iya wanka ba sai ya kwara ruwa a jikinsa bai san wuraren da zai gugurza zai sa sabulu zai sa sosai mammatsi a abin nan sosai da sosai ba da ke hamata tana ciki karkashin duk mahaɗa gaba duk tana ciki wurin mutum da zai kula da wurin wanka wanka ba himmar ne kawai mutum ya malala ruwa a jikinsa ba sai ya malala ruwa a jikinsa kuma bai zama na ya haɗa wankan gaba ɗaya ba قال رحمه الله wa halqul ana da aske gashin mara gashin mara shi ma aske shi ake kada mutum ya bar mara shi cike da gashi haka duk ba cikin tsari na musulunci duk waɗannan abubuwan da aka ambata aske akaifa da tsige gashi hammata da mara duk wanda ya shafi mata ya shafi maza ba wai iya maza ne kadai ba qala rahimullah wal da kuma kaciya biyar sun cika ko yanke fa rage gashin baki tsige gashin hammata aske gashin mara aliktinan da kuma yin kaciya aliktinan eh nawa kuma aliktinan ne da nuni ne ta guda na guda wuce kuma shine ne da yin kaciya kaciya kuma shine yanke wannan abin da ke gaban al'auran mutum inda uh, abin nan domin shi maurin wurin yana tattara kazanta in ba an yi kaciyar ba idan aka yi mutum kaciyar to za ka ga duk wata kazanta da ta zo ta fita amma idan ba a kaciya ba yana tattara kazanta sosai da sosai ga mutum ya tashi babu abin da kenan Allah ta ya sauke to waɗannan ne. su ake mutum ya cika su duka ba wai yi wasu ya mai da hankali ga aske gashin hammata ko gashin mara ya bar farce ba ko ya aske farce ya bar wannan a musulmi haka ake bukata tsari ne na musulunci akwai abubuwa ma da ake siyarwa mutum zai iya da ake siyarwa da mutum zai iya amfani da su misali ta yadda zai sa idan ya dan jima kawai zai ga ya kasa sai ne baki daya an sai ga mutum ya bar waɗannan duka amma kuma ya haɓa shi kullum kullum ya shiga bayi za a ga ya jima a bayi yana ɗaukar minti talatin ne kullum yana share haɓa sauran minti goma kuma iwanka a ciki kullum ya sha kullum ya shiga bayi sai ya share haɓasa tsabagen kokari a ce ya tsoma ni kokari ya bage mu ne uku amma kuma sai gashin sa ya yi zururu ga sun da abubuwa da nasallarsa wato wannan tsari shine na musulunci kuma duk mutumin da yake akan tsari na musulunci yana kan shari'a za a gashi daidai wa daida قال وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب أنه قال كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول الناس ضيف الضيف وأول الناس اختتن وأول الناس قص شارب وأول الناس رأى الشيب فقال يا رب ما هذا ما هذا فقال الله تبارك وتعالى وقار يا إبراهيم فقال رب زدني وقارا قال وحدثني عن مالك كما امام مالك ابن انس يا كان تدني وانا عن يحيى بن سعيد دغ مالم يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب دغ سعيد بن مسيب انه قال سعيد بن مسيب يجي كان ابراهيم annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya kasance awwalan nasi shine farkon mutane dayyafa dayif da ya shirya kabaki na taron bako shine farkon wanda ya tari baki in kana tarawa a tarihi kullum da ke ko ba wai a tarihi na musulunci ba a tarihi baki daya a tarihi baki daya musulmai da wanda ba musulmai ba inda kana komawa hisri ne annabi ibrahim shine farkon wanda ya tari baki ya shirya musu wannan kabaki din na musamman ya kawo musu ya zo musu da bi'ijilin samin ko hanis dan mariki ne ban karare gasashe shine hanif sanin kuma mai kiba ba wani dan dalolin nan da aka rasa yadda za a yi da shi a riga ba a haka ya zo mu da shi annabi ibrahim shine farkon wanda ya tari baki kenan duk wani wanda iwa baki ka baki annabi ibrahim yana da lada a kai kuna ji da ke ko kamar yadda kasan duk wani wanda ya kisa to wanda ya kisa na farko yana da zunubi a kai wa awwalan nasikhatan shine farko a cikin mutane da ikaciya shine farkon wanda ima kan shi kaciya shine farkon wanda ikaciya kaga ikhtatan din ya fito dan shine masdarin sa shine ikhtitan kullure da ke ku musa mana kenan bi wa awwalan nasi qasa sharib shine farkon wanda ya rake gashin baki shine asharib gashin baki annabi ibrahim shine farkon wanda ya rage uku kenan wa awwalan nasi ra'ashayb shine farkon wanda ya fara ganin furfura kafin shi babu wanda ya taba ganin furfura abul anbiya kenan annabawa da suka zo bayansa to duk daga zuriyarsa ne kai ka duba ga wata ɗaukaka da Allah ta'ala yi wa annabi ibrahim duba ya gani da kyau annabawa da suka zo duk irin wahalar da ya sha domin kuma irin abin da Allah ya sakan ka mashi wajen Allah fi zuriyatihim nubu nubuwata wal kitab malam annabi Ibrahim kenan wa awwalan nasir ashaib shi ne farko wanda ya ga a jikin wato a jikin shi faƙal sai ce ya rab ya ubangiji ma haza ya ubangiji menene wannan ya allah menene wannan faƙal allahu tabaraka wa ta'ala sai allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa ƙarun ya ibrahim natsuwa ce ya ibrahim farfara natsuwa ce kenan duk wanda yake da farfara bai natsu ba to sai hankali wannan da ka gani natsuwa ce faƙal sai annabi ibrahim ya ce rabbi ya ubangiji zidini wa ƙara ka ƙara mini nasuwa ce nasuwa ce kaga kaga tsoho da farfara kuma yana yana harkar yan tasha ai kaga ya zama tsoho bai zama da tita ba saboda haka farfara nasuwa ce to wannan abubuwa guda nawa aka kawo mana guda hudu kenan ko to haka za ka dinga samunsa haka eh, eh, ibn abi ya ce wa awwalu man qasa azafira shine farkon wanda ya ya yanke farce ya zama biyar kenan ko wa awwala man istahad shine farkon wanda ya aske gashin mara wa awwala man tasarwal shine farkon wanda ya sa dogon wando shi annabi ibrahim alaihissalatu wassalam shi ne farkon wanda ya kunshi da abin nan wanda ya kunshi da lalle kasan giyon ana sanya mai lalle shi ne farkon wanda ya mai haka wannan ba wai farko a ko ina garkacewa ko a cikin musulmi banda arna a gaba daya ba a ganin duk wani bai rudi in yi ya ce annabi ibrahim na shi ne duk wani ba nasara in ya taso sai ya ce annabi ibrahim na shi ne Allah ya ce ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifa musliman wa ma kana minal mushrikin qala yahya wa sami'tu malikan yaqulu yu'khadhu min ash-sharibi hatta yabdua tarfu ash-shafa wa huwa wala itar wa la yajuzzuhu wa yumathilu bi nafsi qala yahya yahya ibn yahya allathi yace wa naji malik ibn anas yana cewa yukhadhu min sharibi ana rage abin da ya shafi gashin baki hatta yabduwa taraf hatta shafa har gefen haba abin har gefen lebe ya bayyana zaka rage gashin baki har gefen nan ya bayyana ya zama na ka rage shi ragewa ta kai ƙasa kenan ko wa huwa al idan ka ce shine gefen nan ya fito fili fatar ta fito fili ana gani za a ga wani ya bar gashin baki nan ya wani ba hakan fai sako wani ya yi haka inda kasa wani gabjejin muzuru da yake cin kaji wala ya juzu hufa ya mafi bihi bai nafsi kada ya bashi buzuzu haka ya zama na yana kwatanta kanshi da wani abin da yake ba mai kyau Allah ta alai sauki ƙarar himmullah na hayi anil akali bishimal babin da ya hana cin abinci da hagu shine bishmal hagu ashamal fa kun shiru ashamal ashamal arewa ashimal hagu me ba majinsu Fata da mai da kasara in ka sa fataha ka nufi arewa in ka sa kasara ka nufi hagu junufa janufa eh janub sashi bangare junub kuma arewa abinan kudu qala rahimahullah nahyi anil akali bishimal saboda kaga yanzu an kawo sifar manzon Allah sai kuma ake kawo adab da ya karantar isa malam ya ce wa gabaya ukura da waɗansa abubuwan daban <coughs> babin hana ci da hannun hagu wa da sami an malikin an abu zubairi an jabir bin abdullahi sulami an na rasulallah sallallahu alaihi wasallama na ha an yi akula rajulu shimali au yam shi ya fi na alin wahidatin wa an yashtamila shamma وأن يحتفي في ثوب واحد كاشف عن فرج وحدثني عن مالك كما إمام مالك بن أنس أكرمت ديني وأن أن أبي الزبير أبو الزبير عن جابر بن عبد الله السلمي daga jabir dan abdullah wanda ya fito da kabilar salam aslam ko salam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah sai da aminci Allah su tabbata a gare shi naha ya hana shin ya hana litahrim ko litansi an yi akular rajulu bi shimali mutum ya ci da hannun shi na hagu ana salam ya hana wannan mutum rajul mutum shi sa suka ce wasu ɓardi sifa ce wal muradu bihi al insan ba wai ana nufin namiji ban da mace ba kun gane ba ana nufin namiji ban da mace ba ana salam ya hana mutum ya hana mutum ya ci abinci da hannun shi na hagu kenan da hannun dama ake ci abinci sai ka ga wai gwaninta ne wai ai yanzu mutum bokan shi ta kai boko ya zama gwaninta in zai ci abinci sai ya ɗauko da hannun hagu shi ne ƙwarewa in ya ci da hannun dama wannan ya nuna ƙauyenci ciki na ofi billah da hannu biyu kuma eh, dirus duk gina ci abinci ya cokula biyu za a kawo ma <coughs> tsoraka <laughs> da hannun dama ake ci abinci ba a ci da hannun hagu kuma hannun da kake mutum yake sashi a kazanta shi kuma zai ɗauko ya sanya shi wurin cin abinci ka sani kiwon lafiya na tsari na musulunci kiwon lafiya tsari na kiwon lafiya hannun hagu shi yake sa wurin kazanta to kuma ya zo ya ɗauko shi kuma ya ce zai ci abinci da shi ga mutum sai yake yi auyan shi ya fi na alin wahida ko kuma yi tafiya da takalmi guda alhalin ba kafa ɗaya yake da ita ba a idan ɗaya takalmin ya cire sai ya cire ɗayan ya rike kullum da ke ko ko kuma ya sami igiyar kargo ko igiyar kaba ya ɗaure da shi ba shi kenan ba amma kawai dinga tafiya ai mun yi wannan a darasin bai ko ya tafiya da kafar hagu musulunci eh, da kaba ɗaya musulunci ya hana abubuwa biyu kenan abu na uku wanye shi ta sama haka na musulunci ya hana mutum ya lulluɓa shi baki ɗaya ya lullaba shi ya sa sutura da za ta lullube shi duka hannayen shi ma suna ciki ta yadda in yi kokarin ya fito da hannayensa haka waje akwai wahalar gaske wani lokacin ma al'awar shiga ta daga musulunci da ya hana irin wannan shigar wayan ya tafiya fi thobin wahidin hakan nan wayan wahidin hakan nan musulunci ya hana mutum ya sa sutura guda ya lullaba da sutura guda kashi bana amfarji ya daga al'aurarsa kasan da irin waɗannan abubuwan za ni sake irin waɗannan sai ga eh, da irin wasannin nan da ake zuwa yi yan da ka buzu yan a da ki buzu yan waye waye duk za a ga irin waɗannan su tana ake sai ga mutum yana yana wasa kuma al'aurar shi tana bayyana eh yawa duk da irin waɗannan to duka musulunci ya hana duk wani abin da zai bayyana da al'aurarsa wai wasu samari a saudiya suka je suka hau mota suka hau mota suka dinga rawa tsirara sai wani ya sa waya ya dinga ɗauka sai suka tura a shafin youtube haba tun aka yanke musu hukunci daga mai shekara goma a gidan kaso bayan bulala da zai sha za an gama su wannan shine yanci mutum ya fito tsirara tsabagen ta tsini mutum ya fito tsirara kawai tsabar rashin kunya kenan babu ladabi da wannan ba tsari na musulunci ba su isa goya ko a darasin da ya gabata musulunci ya hana mutum ya sa riga guda babu komai a gabansa domin ya sa riga ɗaya babu komai a gabansa to al'aurar shi za ta bayyana ko da jallabiya ya sa ko da malamalin ya sa na fata mun fahimci wannan da ke kozo ba mutum ba wai zai zama wani dan gambara ba ne haka musulunci ya na gambaranci ƙarawa da yi an malikin an ibn shahabin an abin bakar bin ubaidullah bin Abdullahi, bin umar an Abdullahi, bin umar an rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza a ahadukum falyakul bi yamini wal yashrab bi yamini fa inna ash-shaytana ya'kulu bi ويشرب بشماله قال وحدثني عن مالك كما امام مالك ابن انس يا كان تدني wannan an ibn shihab daga malamin malik shine ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri ana abi bakar bin ubaidullah daga abubakar dan ubaidullah dan umar umar dan ubaidullah dan abdullah dan umar umar dan khattab khattab dan naufal al-adawi kenan an abdullahi bin umara daga malamin sa abdullahi dan umar kakan kenan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ce idza akala ahadukum idan ɗayan ku zai ci abinci falyakul bi yaminihi ya ci da hannun shi na dama wannan ji da ko idan zai ci abinci ya ci abinci da hannun shi na dama kada ya ci da hannun shi na hagu wal yashrab bi yaminihi ya ci ya sha da hannun shi na dama kuna jina da kyau ko in zai ci ya ci da hannun shi na dama kada ya ci da hannu biyu wani za a ga masara ce ya ɗauko sai ya rike ta haka kama wani zai kwace mashi haka ya rike masara da hannu kenan biyu iya gwagwai na ya gwagwai ne ya juya ta ana ba ta mun fahimci wannan da kyau ya zai shashayi to ya zai sha shayi kuna ji da ke ko na farko daman ba yana ba a gaban mai shayi yake ba shi mai shayin da ya kawo mai shayin a yana ya ɗora mai a saman tebur kuna ji yana da ke ko to shayin yana saman tebur biredin yana hannun shi na hagu kuna ji da ke ko hannun shi na dama sai iyago biredin sai ya sa a baki in yana son yi kwada ne sai ya ɗauko hannun shi na hannun shi na dama bayan ya sa biredin sai ya ɗauko shayin sai da hannun shi na nawa na daman dai sai ya sa a baki ba shi kenan ba ya ci biredi da hannun dama ya sha shayi da hannun dama ba wai ai kwarewa ba ce wai ya sha shayi da na sai ya ɗauko hangama baki haka yana shi ne tsarin ba kamar eh. ya ba sai ya ɗauki hannun hagun ya ɗora a kan tafi ba in yana ganin yatsansa sun yi miya in yana ganin yatsun sun yi miya saboda ya ci tuwo ne yatsun sun yi miya sai ya ɗauki hannun ruwan ruwan yana kofi sai ya ɗauko shi ya ɗora ruwan a hannun a tafi na dama sai ya sha babu alkhairi wurin ci da hagu ko ci da ko sha da hagu babu alkhairi ciki dai kenan kuma mutum ya yi kokari ya zama shi ma mai dabara ne da zai samu wa wasu al'umma musulmani ta kemikal na ci da dama da sha da dama mana dai rintsin da aka shiga fa inna shaytana ya'kulu bishimali domin shaydan shi yake ci da hagu wa yashrabu bishimali yake sha kuma da hagu kenan in ya da hagu ya yi tarayya da shaidan in ya sha da hagu ya yi kamanceceniya da iblis tsari na musulunci kenan bayan wayewa ba ce mutum ya ci da ya dinga ci da hagu wayewa nan wayewa ce ga akwai wani mataki da mutum yake kaiwa na ilimi ko na barista ne kafin ya zama lauya ko ina ne sai an kai su gidan cin abinci shi ma mai ɗaukan abu na ɗan har da biro yake zuwa wai ka iya ci abinci shine ka ka ya gada hagu ga wannan sai dai mutum ya arnace dai sosai kenan Allah ya sauke Allah ya sauke qala babu ma jaa fil masakin babu ma jaa fil masakin babun da yazo zai maganar abin da ya shafi masakin talakawa kenan ko wai wane ne talaka qala وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان قالوا فما المسكين يا رسول الله قال الذي لا يجد لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن الناس له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس قال حدثني عن مالك يجي امام مالك ابن انس يا كان تدني ونا عن ابي الزناد ده مالك من ابو الزناد عبد الله بن ذكوان عن الاعرج ده الاعرج عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره ده ابو هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي من زن الله سيدا دا أمينتو الله استبتا غليش ياتي ليس المسكين ba wai shine talakan ba kadai ko wannan ba shine talakan ba bi hadha tawaf kamar wannan da yake ya ku ba shine talakan ba wanda ke yawa allazi ya tufu ala nas wanda yake shiga cikin mutane fatarudduhu hulukumatu sai a bashi lauma guda ya wuce wa ko lauma biyu allukuma lauma wannan ba shine miskinin ba wanda za zai zo ya ce a bashi a ɗebo a bashi a bashi tafi ɗaya ko tafi biyu ko a bashi lauma ɗaya ko lauma biyu wannan ba shine miskinin ba wata maratu wanda za a da dabino guda a saka mai ya wuce wata maratan ko a ɗauke dabino biyu a bashi ya wuce wannan ba shine to yanzu wannan shine wa kenan shine wanda ke zuwa ya ce a bashi wannan ba shine miskinin ba qalu sai suka ce fa miskin a ya yahya ibn ya al-laifi famal miskin amma a sauran ruwaya ta waɗanda suka ruwaito muwatta famanil miskin to ya rasulullah waye miskinin qal sai maza Allah ya ce allazi la yajidu ghinan yughni shine wanda bai da abin da zai wadatar da shi la yajidu ghinan bai samun wadata yughnihi da za ta wadatar da shi kar ka manta ba za ka iya samun wani ya zo yana ta zagawa yana ta bara alhalin yana da mashina keke na fifi da tasi ana mai tasi da su eh kaga wani yana da gida ya sa yan haya Allah sai ga duk wani hayaniyar da ake da ita na keke na fifi nan yana da kwaya uku kwaya hudu <laughs> tasi din nan za a ga yana da su wai ana ba da labari wani ya je bakin mobil wai a sadaka ma hada kwastoma ya ji wurin kwastoma shi zai ba ta sadaka sai ga an ce mata an ce mashi ai ɗaya daga cikin motocinta ne suka faɗi saboda ka ba ta nan ya ji bai same ta ba ɗaya daga cikin motocinta ka san da mobil ta yi su ta yi taron abin nan nan fa da aka yi canjin kuɗi fa na zamanin obasanjo fa canjin kudin nan da aka yi an samu wani fa makare da su wajen sama da dubu tamanin fa a kogon shi tsofaffin kudin bai kai an canza ba <laughs> gage yanzu sun zama yayi kenan ina fata mun gane wannan da kyau allazi la yajidu hina al-ghuni shine wanda bai samu wadatar da za ta wadatar da shi ba wala yaftuna nasu lahu kuma mutane ba su gane shi ba to sadda kwale balle a bashi sadaka wala yaqumu fa yas'al nas kuma ba zai iya miƙewa bai tambayi mutane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shine miskini shi ba zai iya miƙewa ya tambaya ba ba zai iya zuwa ya kawo ne ya ce don Allah ga a ba zai iya ba ko da ya kawo da niyyar zai ina ya sabu jihar jahilu a ganiya mutane su tsammanice shi mawadace ne yana wanki yana guga yana kaza amma kuma mutane ba su gane ba shi da wadatar da zai ci amma kuma mutane ba a gane shi ba balle a bashi wannan shine miskini duk da cewa anzalan ba wai ya kore ma wancan miskinanci ne amma dai wannan shine wanda ya cancanta kenan da za a bashi muddin ka gano irin wannan to su za ka ba kuma in ka tashi sai ka bashi mai tsoka قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن بجيد الأنصاري ثم الحارثي عن جدتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رد المسكين ولو بزلف محرق قال وحدثني عن مالك إمام مالك ابن أنس يا كرنت دني ونن an zaid bin aslam daga zaid dan aslam an Bani bujayd daga ibn bujayd al-ansari wanda yake mutumin madina thumma harifi wanda ke kabilar banu harifa an jaddatihi daga kakarsa irwaito Umma bujayd wacce ake kiranta da hawa anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garshi yace ruddul miskin ko sallama miskini ya wuce walau da zulfin muhraq ko da da abin nan fatan nan da ta kusa da kofato wacce ake an riga an gasa ta a ga kofato shi babu abin amfani a ciki to amma za a ga kusa da kofato akwai wani tantakwashi da wani ɓargo haka za ga ƙashi ne a makwana gwaguya to ko da wannan ne miskini ya zo ka ɗauka ka bashi ha ka ci mai kenan akwai tsabar miya kai ka ci kafa kenan eh eh kullum da ke koto miskini ne a samu wani abu a bashi wannan duk adab ne ba a daka mai tsawa sannan wannan ba yana goyon bayan bara ba ne ku lura cewa ya ruddu kuma yadda shi ku bashi ya wuce an yabe shi kenan musulunci bai goyon bayan bara balle mutum ya tura ayayen shi makarantu masu kuɗi na tsada su je su yi karatu mai tsafta kuma yanzu yana ta tasa 'ya'yan mutane cewar su je su yi bara wannan ba shi ɗin tsari ba kuma yanzu wani kuma da kyau alhamdulillah alhamdulillah ko da yawa wanda yake malamai sun fara yi wa harkar garan bawul ko za ga mutane ne suna lura karatun allo daban bara daban ba duk karatu allo ne yake bara ba akwai malamin da yake da tsari za ga akwai lokacin da za a yi noma in aka yi noma kuma sai a haɗu da yaran gaba ɗaya a ci abincin ne kullum da ke ko za a ga yana ma yaran ɗinki ana musu wanki wani ma ya sanya su makarantun boko da safe maimakon su ta gararan ba akan didi sai zai su yi karatun boko da yamma sai sai su yi bara ba kenan ba haka sun samu duka biyu wanda yake da ranan ko ba su karatun allon ba kuma ba za ko ba karatun boko ba ba za su karatun allon ba za a tun sami suna gararan ba a gari wai ana bara wanda ke kowa ya riga san a dama da ake bara an san zarfin zama ɗin da ake bara dama an yi tashe ne tun kafin asuba an ɗiba awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi ana kwami asuba ta yi aka sallah asuba aka ci gaba da karatu har rana ta hudu zuwa karfe takwas ko bakwai da rabi sai a ce da ƙananan yara su addu'a su tashi a je neman abinci zuwa karfe tara tara da rabi an dawo an dawo mai rubutu ya wanke allo wanda ba zai rubutu ba kuma ya tashi ya kama kwami har zuwa a gama abincin rana sai a sallama sai a je a bara a ci abincin rana a huta zuwa karfe uku an dawo an ci gaba da karatu har zuwa sallar la'asar in an yi sallar la'asar ɗin kuma a yi sallah a sake tafiya da a ci gaba da karatu nake magana har zuwa dare in ake sallar magariba a ci gaba da karatu har zuwa sallar isha in ake sallar isha sai a ji a bara in aka samu abin da aka samu sai a zo a ci gaba da jadari haka ake yanzu <laughs> za ka kuta-kuta kai ba almajiran ba hatta ba malaman su ma ba san wannan tsarin ba kaga yaro da ka bashi naira go da ka bashi kwano guda na abinci plate guda na abinci da ka karbi kwanan shi ka ci komai shi da abinci ƙwara ka shi naira goma ko baka lura ba wannan ba shi bane a da za a ga kowanne yana da uwarɗaki kowanne ya ɗauko mata ruwa ne ita kuma ta makare ma kwanansa ta makare mishi kwano da abinci shi kenan. babu himmar tara kuɗi ka samu yara ba abin da ke gabansu sai tara kuɗi balle kuma waɗannan miskinai da ke kan titi wanda yake ga zansu wani tajiri ne wani Allah ya ba ku Allah ya ba su wani kuma ya gama yawon cinsa ya gama yawon cinsa a nan nan nan nan nan wani gidan mai da ke nan kan jigawa kullum da ke <laughs> kullum da ke wani gidan mai da ke nan kan jigawa sai waye ke da suna mai waka barayi gambo ya biyo wurin zai sha fa kawai da ya leƙa cikin almajiran da suke zama a cikin gidan mai kawai sai ga wani ashe tsohon tuba ne eh tuba ne tsohon marau ne ya gurgunce ya yi wa ashe duk can wurin aiki ne aka sama wannan sai gamba ya ce a fito mai da kalangu a fito mai da kalangu gamba mai waka ɓarai ya san shi sai ce a fito a sako mai da kalangu zai su zai wa haka zai kame da tsohon tsini yanzu yana hada shi da Allah kada ya tona mai asiri tun da nadi an gan shi ne matsayin almajiri ne to a ganyen kada mai kuma <laughs> a gani dukkan talita mu je ta tattar da mu je mu Allah ta halaye sauƙi ga mutum ya gama yau shine Lagos shine Kano motocin da suka tashi zuwa kano da shi suka taso zuwa kano daga lagos da shi aka taso da aka da suka koma da shi aka koma sai daga baya zai yana ta neman daren juma'a mai alkadari lai zaka malam gafara ce tun da kuruce shi bai nemi daren albarkacin daren juma'a ba kullu sai daga baya mutum ya zuciya kama bara sallar salamatu wa lafiya Allah ya tsare mu baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk